Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and far, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'umma Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar ta Kirsimeti shekara ta 2024 lami lafiya. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da wannan shiri da ke ba 'yan uwa maza da mata da ke zaune a kasashen waje damar sada zumunci a wannan rana. Allah sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Kirsimati ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Let it be Christmas, Christmas everywhere. The Sudana Josephine Larry in a gaida yali, na Jeremiah Useni. ina gaida iyali na philip temlon ina gaida iyali na ayuba bigun ina gaida iyali na john temlon ina gaida iyali na Nigel temlon ina gaida iyali na niger temlon ina gaida iyali na wanfa temlon ina gaida iyalai na familin temlon ina gaida ‘ya'yana family na fali manven duka. Ina gaida fastocinmu waɗanda suke aikin Ubangiji. Ina gaida malamai na na makaranta na Salama Private School and yara na waɗanda suke student dawa. Ina gaishe su ina gaida iyali na banfa banfa eh, ina gaida iyali na vidi sanda ina gaida iyali na eh, gambo yirme ina gaida iyali na dala ina fata ubangiji allah zai sa za mu gama Christmas na lafiya a cikin sunan Yesu. Ni Caroline Lambda, ina gaida Sarah Lambda, ina gaida Friday Lambda, ina gaida Jinsi Lambda, ina gaida Nehemiah Barma daga limon ina gaida Jona Nanbu daga Turaki, ina gaida mutane Mundum duka, ina gaisuwa babanmu daga Mundum Pastor, ina gaida uwar rumuntanmu. Ina gaida duka yarana. Otana nasi ina gaishe ta. Ina gaida Sarah Lambda. Ina fata a gama Christmas lafiya. Sunana Dr. Patrick Dakum kuma ina zama ne a Laurel. Uh, Laurel kuma tana jihar Maryland a uh, United States a America. Uh, a lokacin Kirsimeti kamar haka ga gaisuwa na ga jama'a musamman da iyali da suke iyalin dakum akwai kanina john dakum da lois da matarsa ga kuma nuhu dakum da matarsa grace ga kuma ima dakum da matarsa nandi ina gaida kuma samuel dakum samu dakum da matarsa eh, r ina son gaida victor dakum da matarsa buni ah, da kuma da sauran iyalin dakum gaba ɗaya na kai muku gaisuwan kirsimeti hakanan kuma ina so in kai da gaisuwa na kai gaisuwa na zuwa ga surukaina wato family na loda niam gang bulus gang timothy gang da sauran duk iyalin da suke surukaina da suke gang family ina kuma kawo gaisuwa na kirsimeti ga kungiyar da ta taimaka ta rayar da ni a cikin ruhaniya wato christian couples fellowship uh, board of trustees ɗinta kuma shi reverend uh, uh, dr uh, david Pofi da matarsa gerta da kuma sauran waɗanda suke exco da trustees na christian corpus fellowship hakanan kuma na kai gaisuwa na ga iyali na wurin aiki na wato institute of human virology nigeria zan kira suna guda kawai wato shi chief operating officer namu da managing director wato shi a dr charles olalekan mensa na son kai gaisuwa gare shi da kuma iyalinsa hakanan kuma group na wato da muke tafiyan siyasa tare wato consolidation movement ina son kai musu gaisuwa ga kuma abokaina abokaina a suna nan da yawa su aminu zan su ayuba su lamu tom ɗaya cimmai musa su taple su alhaji yaya shamsuna ahmed su grace abdu da yaransu bilkisu labaran da 'ya'yansu da sugu court family da sauransu da duka na kawo muku gaisuwan kirsimeti mu da kirsimeti gaisuwan kirsimeti daga briska das zuwa ga dukkan iyalin gata da iyalansu jikokinmu da, kunne duka gaisuwa kuma zuwa ga dukan iyalin Idrisu Galadima a duk inda muke ina mana gaisuwan Kirsimeti da mu da iyalanmu duka. Ina gaishe da Amelia David, ina gaishe da Mama Sarah Mavira, ina gaisa kawo gaisuwan Kirsimeti ga Dadi Amomi Ibrahim Bakari, ina gaishe da Dr. Kefas leka da iyalan shi na gaishe da habiba usman mai gida da iyalai duka mai masaukin baƙi ina kawo gaisuwan kirsimeti ga ɗan uwa joel j magani da edna musa lawas j chris jerry fm ya raps siya siya j magani ina kawo gaisuwa ma masumi je magani rinjaya je magani ina gaishe da aficik tsafta da iyayenta da 'yan uwanta duka ina gaishe da yaro na jarmaya da kin magani wanda aka fi sani da JD. na kawo gaisuwar Kirsimeti fata dukan ku kun yi Kirsimeti lafiya da iyalanku. Na kuma gaishe da ‘yan biyun yaro na JD wato Pastor Daniel Matthias Falon matashi da yaransu da dangin shi duka. na kawo muku gaisuwar Kirsimeti gaisuwa daga bakin Briska Das. na jimila gloria garba ina zama a new york city ina isa da eh, gaisuwan kirsimeti ga mamana rebecca yan uwana grace billy gladys gaius godiya ina gaisuwa kuma ga 'ya'yana becky uh, eh, togoryamba duk kuma nurses ina da nephews ina duka ina isa da gaisuwan kirsimeti ubangiji ya kai mu kirsimeti lafiya ya mu lafiya ubangiji ya taimaka amin cikin sunan yesu barka da kirsimeti sunana kefas lamak uh, daga city ta iowa Iowa State a nan a tsakiyar Amurka da ake kira Midwest a kusa da Chicago. A bayan dubun gaisuwa mai yawa ga duka masu sauraron wannan sakon gaisuwa ta Kirsimeti. Muna ƙara gode wa Ubangiji Allah da wata shekara da muka gani ta Kirsimeti. Ina miƙa gaisuwa ga masu bi da abokan arziki da 'yan uwa da dangogi gaba ɗaya a faɗin najeriya ta arewa da fatan za mu yi kirsimeti a cikin masu rai da lafiya da kuma cikin ƙoshin lafiya na miƙa gaisuwa ta ta musamman ga ita mahaifiyata a mrs larvala Mark da dukkan 'yan uwa da nake da su a najeriya tare da ikkilisiyoyi namu na najeriya a musamman ekwa good news mr ali ekwa church kadawa kano da kuma a ekwa church sabon layi a can lantan da fatan dukan ku za ku yi kirsimeti lafiya ga dukan masu sauraron wannan gaisuwa ina roƙo a idar da gaisuwa ga dukan ikkilisiyoyi da kuma mutane da na ambata a cikin wannan sako. na ƙara jinjina gaba ɗaya kristoci na najeriya gaba ɗaya amma kuma dai na nodar najeriya a ci gaba da ba da gaskiya ga ubangiji yesu almasihu a dogara ga shi kamar yadda muka saba yi a yi kirsimeti lafiya ala nuna mana wata sabon shekara kuma na gode. kadai kuli maka sujada kai ne kadai farkon komai da karshe kai ne kadai sunana Reverend Akila Damu muna jihar Ohio a kasar Amurka. A madadin iyalina ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mahaifina a Jerry Adamu ina kuma gaida 'yan uwana wayanda suke wurare daban-daban ina kuma gaida kawunina kamar shidau dauda gaya yakubu nama luka kato da Flebus da Mark. Uh, na kuma gaida surukaina kamar su Likita Musa, um, Hananiya Musa da sauransu. Na kuma gaida abokanaina da muka a girma tare kamar su Timothy sherman, Levi, Tanko, Friday Ali, Solomon Duniya, philemon Luka, Ubanduma, helin saidu da saura da iyalansu duka na kuma gaida makwabtanmu a kunye katse jos a fata da tudun wada dukan inda muka zauna a ƙasar jos muna kuma gaida fastoci kamar su reverend inuwa sajin goma chris dariya uh, samson murya ibrahim kasim jonathan obi caesar bulus da dai sauransu. Na kuma gaida dukkan inda na yi aiki kamar Equa Headquarters, Jos, Discipleship Unit, ko kuma sashin almajirci da kuma seminary na Kaguru da Jos inda na dinga na yi koyarwa. Ina gaida dukkan ɗaliban da na koyar da su a nan makarantun, na san yawancinsu suna aikin ko malanta ko fastoci a wurare daban-daban Ubangiji ya ba ku nasara cikin wannan aikin da kuke yi a kuma yi bikin Kirsimeti. Na kuma um, gaida dukkan malamai da kuma wayanda muka yi karatu tare a uh, primary school anguwar Rimi Kaduna da kuma Rimi College Vocational Training School makarfi musamman shi Dr. Uh, Dahiru Jikanshi, Garba Jikanshi, wanda har yanzu muna kan ma'amala da shi na kuma gaida dukkan wayanda muka yi makaranta a Government Technical College Malali Kaduna kuma ina sake gaida dukkan mutanen Kwenzum da mutanen Kagoma ina gaida mutanen Kukun Dutse da mutanen Kagoro Ubangiji ya sa muku albarka sannan kuma cikin bikinku eh, Allah ya barkace ku ina gaida abokanan aiki na kamar su Reverend Dr. Korosi, Reverend Joseph jaraba Reverend Dr. Inanna Tenimu, Professor, uh, Professor Kwihyo, uh, Reverend Farento, Reverend Eleaza Baba, muna da Reverend Akeju, Reverend Ibrahim Kasim, Reverend uh, Mrs. Josephine Jauda, Mrs. Rebecca Baba, Mrs. Sarah Abidan, na kuma gaida su director da na aiki da su kamar su Uh, Reverend Zakaria Salihu, Reverend Chons da sauran mutane Ubangijin Allah ya albarkace mu ya kuma sa mu yi bikin Kirsimeti lafiya ya kuma sa mu gan uh, Kirsimeti na gaba masu zuwa. Barkanmu sunana Joseph Shigmut daga Washington DC. Na son iso daga son Christmas ga mamana Esther da tana zama rantiya Jos ga su wani na Polycarp sigmo da ke abuja yalwata taunan da take jos solomon da shi ke da david da panbis da planan da nayon dukansu ke zama a jos na maku gaisuwan christmas hakan nan na mika gaisuwan christmas na zuwa ga sarkin chief da shi mai girma charles sarkin da senator joshua dare da abokina professor Zaka Ayuban Yekeswa University na Jos, hakanan da architect Jonah Chong da mamansa Mary Chong, hakan na isar da Christmas gaisuwa na zuwa ga Ladi Dako, da Margaret Gogwim, da Teresa Fanto, da Mama Sheni. Hakanan nan ke mika duk gaisuwan ma zuwa ga abokina a Pavan Nasa, Nasaran da ke a Kwanga a Nasarawa, jihar Nasarawa, da duka jama'a da ke cikin jihar Plateau da ƙasar Najeriya gaba ɗaya. Allah dai ya sa a gama lafiya a Christmas da murna da wannan murnan da farin ciki a shiga cikin sabuwar shekara na 2025. Allah ya albarkace dukanmu. Sunana Samuel Sarfiya, gaisuwa ta ta zo daga Canada. Ina mika gaisuwa ga iyalina a Najeriya. Malan ɗan yaro Malan gayus stephen malama nanlop malama margaret malama esther a yi bikin kirismati lafiya abinci abinci ne za mu ci abinci abinci ne abinci rai 주의 나가우리 알라에 사무치 사무치 주의 나가우리안 알라에 사무치 사무치 Sujagał Trikurasa, Jaba Mujacie, Mwanda Shene Jigina Razama Anuka Muzane, Christiana Kikuko, Jaba Mujacie, Mwanda Shene Jigina Razama Anuka Muzane, Abinchi, Arabishi Zamuchi, Abinchi, Arabishi من شيل يدك مري الله أكبر من شيل يدك مري الله أكبر من Sunana Emmanuel Sule ina kawo babban gaisuwan Christmas zuwa uh, Reverend Mrs. Victor Musa, Joshua Sule, Manasseh Garba, Gladys Goje, Peter Batimaus, Yunusa Madu, Deborah the Raf Menegbe. A Christmas Life here. Merry Christmas ga sakon gaisuwan Christmas daga Dr. Salihu da Elizabeth Garba, Maryland, USA. Muna meka sakon gaisuwa Christmas zuwa ga mahaifina shi Jeremiah Likita A da kuma kawuna Mr. Samuel Ibisi. Na kuma gaida su na Ibisi da Ozzy Ibisi, ana da haruna a tunkura. Jethro da Mary Ibisi, Honorable Simon da Christy Ibisi, Andrew da Mary Ibisi, Teresa da John Manasse. Muna kuma gai da shi kawunmu shi Uncle Vincent Osawe da iyalinsa, Mr. Solomon Awasak da iyalinsa, Mr. Setley da Kanan Daze, Reverend Dr. Zakari da Ruth Ibrahim. Mr. Ibrahim uh, the Elizabeth Bakut da Shukuma kuma Reverend Rababarde. Sauran abokane mukuma Dr. and Dr. Mrs. Stephen Daniel, uh, Mr. and Mrs. Donald Weze, uh, da Luka Dr. Hannah Tuwazo, uh, the Ben the Asta Osawe, Mrs. Deborah Danasa, Mrs. Uh, Victoria Zagi, Professor Sam de Christinuhu, Evangelist Ishaku Bupoada. Mr. Aliu da Pastor Tori Nepoki, Dr. and Dr. Mrs. Uh, Pokop Bupwada, Reverend James Ibu, da iyalansa da kuma yarwa mu Sister Grace Oguntolu da duka sauran abokanin arziki a yi Christmas lafiya. Na ku Salihu da Elizabeth Garba. Hosiana, Hosiana, Hosiana. hozi hoziyana hahirwa uba mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose hoziyana hozi hoziyana hoziyana hozi hoziyana hahirwa uba mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose bahibazikoza no kubakiza ingoma mbi zo mu isi kuko yahanuwe ko ari uzarengera ubwoko bw'uwiteka ibyishimo bitaha mu mitima y'abo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye yerusalemu nyamara umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisigi y'ijuru indirimbo zikwiriye yerusalemu twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro aririmba indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba ari indirimbo yo kwakira umukwe akiri umugeni we uwo musitoza asezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose hoziyana hozi hoziyana hoziyana hozi hoziyana hahirwa umwe mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose hoziyana hozi hoziyana hoziyana hozi hoziyana hahirwa uba muje mu izina ry'uwiteka abin da lokaci ya bamu damar kawo mu kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen sai kuma da karfe hudu da rana agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe uku agogon Ghana ku je mu da kashi na biyu kuma na ƙarshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri ga duka masu mu Ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga 'yan uwana na Hemiya da Mika Gata da iyalansu, Salamatu Ijimbe da iyalanta, Samuel Garbadas da iyalansa. Malam Sula Auta da iyalansa, Levi Barka Hassan da iyalansa, Vashti da Alisa Daniel da 'yan uwansu duka, iya da iyalanta duka a Jimeta Yola. Husaina Hakila Banshika da danginta, sai kuma dangi duka a Jos, da zuriyar gata baki ɗaya a malumfashi da kuma zuriyar Idris Adas gaisuwa ta musamman ga ambasado Sam Jimba da iyalansa Mr. Mrs. Obadiah Tom Date Victoria Magid Gladys da ya Iliya Mamman Professor Grace Esrom, Reverend Likita Mantau da iyalansa, zuriyar uwar 'ya'ya a gidan dan birnin malumfashi. Yiljab Abraham, Bazata International Ladi Big John, Honorable Sunday Abdu, Dr. David da Christy Shweda dangin duka Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Fumi Fara Malam, Reverend Dr. and Mrs. Bakar Ibrahim, Reverend Dr. Barje Mai Gadi, Reverend Dr. Samuel Kunhiyop da iyalansu duka, Professor Mrs. Christy Best da iyalanta, Phoebe Kabruk da iyalanta, Dr. da Mrs. Peter Shehu da iyalansu, Madam Ene Ede da kuma dukkan 'yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma malama fiona da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada allah ba mu lafiya ƙasashenmu ya rufa mana asiri ya kuma sa mu gama da duniya lafiya Let Christmas. Christmas every